Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau Laraba 11 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanun labarai. kasar zambia da take a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda dimokuraɗiyya su tafi tsayawa a afirka zata ta fuskanci gwaji a zaben wannan makon wanda shugaban kasar edgar lungu yake neman a sake zabansa wani jami'i ya ce mayakan taliban sun kwace iko da wani birni a kudancin kasar afghanistan yau laraba wanda shine babban birni na takwas da ya fada hannun masu tayar da kayan bayan a cikin kwanaki shida shugaban wata kungiya da gwamnatin habasha ta ayyana a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ya ce kungiyar ta kulla kawancen sojoji tare da sojojin tigray kanun labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta nuna damuwa akan yadda ake samun magungunan jabu na corona abinda ta ce ya fi cutar ma hatsari kayayyakin da ake kira protective equipments da ake sawa an samu jabinsu hand sanitizer din nan an samu jabunsa saboda haka shi ma yana ɗaya daga cikin yakin da muke na mutane su samu fahimta Kungiyar Kiristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna ta nuna rashin gamsuwarta ga sadarwar da gwamnati ta yi na sake ɗage komawa makarantu a jihar Kaduna. Sai dai gwamnatin cewa take jami'an tsaro da suke aikin kwatar mana 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da ke daji hannun waɗanda suke satar mutane suke garkuwa da mutane sun ba mu shawaran kan buɗe makarantunmu yanzu saboda tsara lafiyar ɗalibanmu da ke cikin makarantu. Muna kuma ɗauke da shirin Arewa a yau wanda dasar Adamu El Hikaya zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasar Zambia da take a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda dimokuraɗiyarsu ta fi tsayawa a Afirka za ta fuskanci gwaji a zaben wannan makon wanda shugaban kasar edgar lungu yake neman a sake zabensa ana sa ran zaben ya zama kankankan kuma wasu masu sharhi sun ce zaben shugaban kasar zai iya haddasa rikicin siyasa a kasar kudancin afirka masu sukar lungu sun ce ya yi amfani da dabarun hana 'yancin dimokuraɗiyya da ya rufe wasu kafafen yada labarai da tsare 'yan siyasar adawa da masu sukarsa A watan Yunin da ya gabata, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi shugabancinsa da tsunduma ƙasar Afirka ta biyu da tafi samar da jan ƙarfe cikin yanayin matsanancin take haƙƙin ɗan adam. Tashin hankali ya sake ƙaruwa a 'yan makonnin baya-bayan nan, musamman a tsakanin magoya bayan manyan jam'iyyu, wanda ya janyo lungu ya tura sojoji. Lungu ya ce sojoji za su dawo da zaman lafiya ne, amma 'yan adawa na jayayyar cewa sojojin na tsoratarwa masu kada ƙuri'a. Lungu ya hau kan karagar mulki ne a 2015 bayan ya lashe wani kware-kwaryar zaɓe da aka yi takaddama a kai don ya ƙara sawadin shugaba Michael Sata wanda ya mutu a kan mulki. An zaɓi Lungu a cikakken wa'adin shekara biyar a 2016, ko da yake babban abokin hamayyarsa ya yi zargin maguɗi. Wani jami'i ya ce mayakan Taliban sun kwace iko da wani birni a kudancin kasar Afghanistan yau Laraba, wanda shine babban birni na takwas da ya fada hannun masu tayar da kayan bayan a cikin kwanaki shida, yayin da dakarun kasashen waje da Amurka ke jagoranta suka kammala janyewa. Kwace Faizabad, babban birnin lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar da kungiyar Taliban ta yi, ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kasar Ashraf Ghani ya sauka a mazar iya sharif don yin taro da masu kare kasar yayin da dakarun taliban suka rufe birnin mafi girma a arewacin kasar bayan doguwar fafatawa a faizabad sojojin gwamnati sun koma gundumar da ke makwabtaka da su kamar yadda jawad mujadidi dan majalisa daga lardin badakshan ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce mayakan taliban sun kwace galibin lardin kuma sun yi wa faizabad kawanya kafin su kai farmaki jiya talata. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban wata kungiya da gwamnatin Habasha ta ayyana a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ya ce kungiyar ta kulla kawancen sojoji tare da sojojin Tigray wanda yanzu suke sake dannawa zuwa babban birnin kasar yayin da rikicin da ya barke a yankin Tigray a shekarar da ta gabata ya bazu zuwa wasu sassan kasar ta Afirka da take ta biyu da tafi yawan jama'a shugaban sojojin 'yancin oromo ya ce mafita ɗaya yanzu ita ce kifar da wannan gwamnati ta sojoji da kuma yin abin da zai kwantar masa da hankali ya ce an ci gaba da tattaunawa kan ƙawancen siyasa kuma ya tabbatar da cewa sauran ƙungiyoyi a habasha suna da irin wannan tattaunawa. To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su a lokacin da kasashe da dama a duniya suke kokarin samar da rigakafin covid-19 ga 'yan ƙasa ita kuwa najeriya tana kokari ne domin ta ga ta kawar da rigakafin jabu na corona da ma wasu kayayyakin jinyar cutar na jabu da ke yawatawa a ƙasar wakilinmu muhammad nasir ya aiko bana da rahoto akan wannan batu daga jihar sokoto magungunan jabu sun dade suna zagayawa a sassa daban-daban na najeriya kuma amfani da su a cewar masana kiwon lafiya yana da matukar illa ga lafiya da ma rayukan jama'a hakan kuma yana faruwa ne duk da ayyukan da hukumomin da ke yaƙi da lamarin kamar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta najeriya wato nafdac da kuma hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ndlea ke gudanarwa ganin matsalar ta ƙici ta ƙi cinyewa kuma har an kai ga samun jabin magungunan cutar corona yasa gwamnatin ta jaddada yekuwa don ilmantar da jama'a akan munin hakan pharmacist dauda Gimba darakta ne mai kula da yankin arewa maso yammacin najeriya na hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta najeriya wasu magungunan covid-19 an samu su a gari kayayyakin da ake kira Uh, protective equipments da ake sawa an samu jabinsu hand sanitizer din nan an samu jabinsa saboda haka shi ma yana ɗaya daga cikin yakin da muke na mutane su samu fahimta domin duk abin da kai amfani da jabinsa gaskiya ba za a samu biyan bukata ba bayan haka mun fahimci cewar idan aka samu fahimta aka samu ganewa na dokokin nafda da hukuncin da ta tanada watakil za a dan samu nasara abubuwan da muke nema shugabannin al'umma na daga garu gudunmuwa da suke bayarwa wajen faɗakar da talakawansu akan kowane lamari sarkin yakin gagi sani umar jabi ya ce ya dace a ce an yi nisa wajen faɗakar da al'umma akan wannan muhimmin batu. irin matakin da suka ɗauko yanzu da sun ɗauko shi tun da an kai nafdak to na tabbata da wa'in abubuwa yau da ba mimiti mita kansu ba babu abin da talaka ka tsoro duniya da kaga polio sarakuna sun ka yada sun ka faɗakar da al'umma yau polio ya zan tarihi najeriya an ka dawo duk da maganin hutun haihuwa da kira family planning mutane sun ta gudu ne amma yanzu ka zo asibitoci ko wace asibiti yau layi da ɗate maganin ma ba a samu ne sai an jira an kawo da an kawo mata sun zo sun an shi to kaga mutane kenan ilimi suka bi tsuwa a hawajin masu fafatuka akan faɗakar da jama'a kan illolin shan miyagun kwayoyi ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba kuwa suna ganin cewa gwamnati sai ta yi da gaske kafin samun biyan bukatun rage waɗannan munanan ayyuka Nuruddin Abdullahi Attajiri na cikin masu wannan fafatukar a Najeriya. Musamman ita ta NAFDAC ta ci gaba da hulɗa da sauran hukumomi don da yanzu kaji suna magana duk kwaɗin Najeriya ba su wace su dubu biyu da ɗari ɗaya ba. zuwa da ɗari biyar to kaga yaya ko jiha guda za su iya magance matsalar ta balle faɗin najeriya gaba ɗaya to kaga wannan akwai bukata aiki tare da sauran hukumomi kamar irin na custom kamar na 'yan sanda civil defense ss 'yan jarida ya zama na su ne za su zama musu masu ruwa da tsaki akan lamuran kawar da yawaitar magungunan jabu da safaran miyagun kwayoyi sun nuna bukatar da ke akwai ta gwamnati ta kara himma wajen kawar da wannan matsalar da ke mayar da hannun agogo baya ga samun ci gaban ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya sha babban kayi a zauren majalisar ƙasar yayin da 'yan majalisar suka ki amincewa da shawararsa ta bukata a rinka fitar da rasite daga wasu akwatunan zaɓe na na'ura. Bolsonaro ya dage cewa ana bukatar a fitar da rasite don kaucewa magudi ma tare da ya ba da wata shaida ba cewa tsarin jefa kuri'ar Brazil ta na'ura yana da haɗari ga magudin zaɓe. sai dai abokansa suna bukatar kuri'u 308 don zartar da canja kundin tsarin mulki da aka gabata a daren jiya talata amma sun sami kuri'u 229 ne kawai har ila yau 'yan adawa sun gaza samun abin da suka zata na kara wa shugaban kasar karfi ta wajen da murrin rinjaye amma suka bige da sha 218 kawai. Hukumomin zaɓe har ma da yawa daga cikin abokanan siyasar Bolsonaro sun yi watsi da bukatar da aka gabatar ta rasiti suna cewa an yi niyyar kai hari kan wata matsala da babu ita. Iran ta ga abubuwa masu ban mamaki na hauhawar masu kamuwa da annobar cutar coronavirus lamarin da yake ƙara fusata jama'a. Iraniyawa suna ganin hotunan 'yan kasashen yamma da aka yi wa allurar rigakafin ba tare da takunkumin rufe fuska ba intanet da kuma a ta talabijin ɗinsu yayin da har yanzu ba su samu damar karɓar tasu allurar ba. Iran kamar mafi yawan ƙasashen duniya tana ci gaba da zama a can bayan ƙasashe kamar Amurka wajen yin allurar rigakafin jama'ar ta. yanzu zuwa yanzu mutane miliyan uku ne kacal daga cikin Iraniyawa miliyan tamanin suka yi allurar duka. Jagoran addinin Iran ya ki amincewa da karɓar gudunmuwar allurar rigakafin daga Amurka ko Birtaniya wanda ya haifar da ƙarancin adadin wasu iraniyawa sun koma kasuwar bayan fage ko zuwa kasashen waje don yin allurar rigakafin madalla a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sa'o'i kaɗan da sanar da sake ɗage komawa makarantu a jihar kaduna ƙungiyar kiristoci ta ƙasa kan reshen jihar kaduna ta ce akwai ragon azanci a shawarar da gwamnati ta ɗauka saboda abin da ka iya biyo baya ga dai isa lawal ikara da ƙarin bayani daga jihar kaduna tun a watan jiya ne dai iyayen yara da wasu al'umma a jihar kaduna suka sa ran ganin an koma hutu a makarantu a fadin jihar baki daya sai dai gwamnati ta kara makonni uku zuwa ranar litinin ta wannan mako da muke ciki kuma ana cikin shirin bude makarantun ne kawai sai gwamnati ta sanar da sake dage koma makarantun saboda matsalar tsaro wannan mataki ya jawo hankalin kungiyoyi har ma da kungiyar kristoci ta ƙasa kan reshen jihar kaduna da ta ce wannan mataki ba zai kawo ci gaba a ɓangaren ilimi ba rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar kuma shi ya bayyana wannan matsayi kar manta fa an yi sha'anin rashin zaman lafiya a jihar borno an yi a zamfara an yi a katsina an yi a wasu jihohi ba don da duka makarantu ba in gwamnati za ta iya ce da ta makarantu da suna bangaren da za a samu damuwa an ce su tashi su shigo gari ko su zo wurin da akwai tsaro su yi karatu sai zama da haske amma kawai a ce an rufe makarantu gabaki daya kuma yaran jss sun rage kwanaki ko kuma makonni kaɗan da su fara rubuta gwadawansu a kullum kawai ba a damu da ilimin yaran mu ba wani lokaci sai su samu mu jarabta mu ce ko ana so yaran mu kada su yi karatu ne domin a ci gaba da bauta muna so a nemi maganin tsaro amma kada a yi wasa da ilimin yaranmu akan abin da ba a dauki kyakkyawar shawara ba gwamnatin jihar kaduna dai bata tsaye da sabuwar ranar buɗe makarantun ba a jihar kaduna saboda kwamishinan ilimi na jihar dakta shehu usman makarfi ya ce sai abin da mahukunta a bangaren tsaro suka ba da shawara tukuna. Jami'an tsaro da suke aikin kwatar muna 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da ke daji hannun waɗanda suke satar mutane suke garkuwa da mutane sun ba mu shawaran kan buɗe makarantunmu yanzu saboda tsara lafiyar ɗalibanmu da ke cikin makarantu. Makarantun nan kuma ko na gwamnati ne ko ma zaman kansu na jiha ne ko na gwamnati tarayya. To muna amfani da wannan dama mu ga ma al'ummar duniya cewa mun ɗaga ranar buɗe makarantunmu har sai wani lokaci muka samu kyakkyawan bayani daga jami'an tsaro suka ba mu shawarar buɗe makaranta zan buɗe makaranta don ci gaba da karatu. Tuni dai iyayen yara da wasu ɗalibai suka fara nuna damuwa har ma wasu makarantu masu zaman kansu na ganin ya kamata a ba su dama na buɗe makarantu. Amma dai kwamishinan ilimin jihar Kaduna ya ce duk wanda ya taka wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka to zai gane kuskuren shi. Duk inda ɗalibinmu yake na jihar Kaduna mun ce koma gida domin tabbacin cewa wancan gudun na zaune lafiya yanzu kake da shi baka da tabbacin anjima kuma wannan idan sun dawo makaranta za mu sake tsarin manhajar karantarwar mu wato kalanda kenan yadda kowa duk abin da aka sara za a dawo da shi in Allah ya yarda duk makarantar bijire mu wannan shawar da muka bayar ba shakka ba za a kyale ta ba za mu dauki mataki akai bayan muka fara ba anya zamanin covid makarantu sun saba kuma mun hukunta su in ne ya ji to ga jiki ya tsira wannan ne dai karo na biyu cikin shekaru biyu a jihar Kaduna da ake samun dogon hutun makarantu wato daga dogon hutu tun corona zuwa na tsaron da aka samu a cikin wannan shekaran da ake ganin sun jirkita tsarin jadawalin makarantu da yanayin koyarwa a jihar baki daya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Elikaya da shirinmu na gaba. domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. da ya saba duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki kararan bar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu A wannan shiri za mu kawo bangaren zantawa ta musamman da dan majalisar tarayya daga jihar Taraba kuma makiyayi Kasimu Bello mai gari, inda ya dora alhakin sashen taɓarɓarewar amana ga wasu ma'aikatan gwamnati da ra'ayinsa na koda wasu 'yan siyasar arewa na da laifi to ba su kaɗai ke saba ka'ida ba. haka na za mu kawo zantawa kashi na ƙarshe na aikin kwamitin sulhu tsakanin al'umma a jihar Yobe. Ku kasance da shirin. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban Muje zuwa Kasimu Bello mai gari. Kashi casa'in da tara in ana maganan shugabanni sai su ɗauka 'yan siyasa. Kun ana maganan barayi sai su ɗauka 'yan siyasa. Satan nan fa kashi casa'in da biyar ma'aikatan gwamnati su suke yi. Wannan zan faɗe ta kai tsaye ina da hujjoji don gaba ɗaya a jiha zababu nawa ne. Gwamna ne kawai zabebe. sai yan majalisa za ka tarar a wasu jihohi inda muke da su inda suka fi yawa za ka tarar guda 44 ko 43 sai ka tarar da ma'aikata sai ka ga famsec shi kadai ya saci kuɗi da ya kai biliyan goma biliyan ashirin wadda duk 'yan siyasa an hada su gaba ɗaya ba su isa su samu wannan ba za su ga wannan kashi goma na cikin eh, ɗari cikin wannan kuɗin ba amma sai su manna mutane hauka ya je ya dauki wata riga ta dubu uku ya sanya don talaka kar ya gane wallahi talaka su sani kashi akalla kashi casa'in da biyar satan da ake a najeriya ma'aikatan gwamnati su suke yi so ma'aikatan gwamnati nan su sani su sani su satan su ba ta da amfani a wurinsu ba ta da amfani a wurin 'ya'yansu ba ta da amfani a wurin al'ummarsu me nake nufi dan siyasa a yau za a ganshi da katuwar mota baka san ma ba shi ya karbe ta ba yana jin daɗi ya more rayuwar shi kai kuma ma'aikacin gwamnati ka saci biliyan goma biliyan ashirin biliyan talatin har biliyan ɗari ana kama ma'aikata da shi ma'aikatan gwamnati ka boye ka baka ci tuwo ba baka sa riga ba baka shiga mota ba ka ce sai ka yi ritaya ka yi ritaya a shekara 65 kace sai an manta da kai sai ka kara shekara biyar don kar gwamnati ta gane ka yi shekara saba'in ba za ka bambanta gishiri da shuga ba ina amfanin satan kuma za ka je lahira dole ka ko ka ko ka so sai ka yi bayani a gaban ubangiji ya in haka ne in wannan abin yana faruwa a yankin arewa ya nuna kenan tarbiyyar arewa ta ɓaci don da ana da labarin akwai wani jami'in gwamnati wanda ko ajiya aka bashi na kuɗi to waɗannan kuɗin mu yadda aka bashi ba zai taɓa su ba haka in an tambaye shi zai sake dawo da su wanda kuma mutane ne da suka rayu a wajajen eh, mulkin turawa da farkon lokaci da aka yi eh, ba da yancin kai alif da ɗari tara da sittin. wato a gaskiyar magana mutanen mu mu muka gurɓata rayuwar mu me nake nufi yanzu kana da mukami ko kai ma'aikacin gwamnati ne ko kana da mukami in ka je gida in baka ba da kuɗi ba wanda zai zo wurinka in ka wuce zagin ka za a yi don haka in kana son ka yi mutunci a gaban al'umma dole ka je ka yi sata don haka in al'ummanmu ba su daina daraja barayi ba don sun tara kuɗi to mutane ba za su daina yin sata ba in akai in fact satan karuwa take yi ilika abun da nake gaya mani na abubuwa ne da muke gani da idonmu abu ne wanda yanzu ka tambayi duk dan kwangila da ka sani ba mutum a najeriya nan wanda zai baka kwangila da ta kai dubu ɗari biyar kyauta duk ma'aikatan nan sai da kwangila suke yi mun gode kasimu yanzu ga karashin bayanan shugaban kwamitin sulhu tsakanin al'ummar yobe sheikh babagana malam kyari al'umma ne suke rubutowa kokensu ko kuma kukansu ko kuma su zo da kansu same mu a ofis namu cewa ga matsala tsakaninmu da wane da wane mu ne wane ku sasanta mu sannan mu kira duka bangarori guda biyun sun amince kun amince sun amince sannan tukuna mu saurare su mu ga kuma abin da za mu iya yi a tsakanin su misali yanzu a samu manoma da makiyaya sun samu sabani da juna suka zo suka same ku wani mataki za ku dauka a karamar hukuma misali in ya taso akwai dfo akwai wakili na dss akwai immigration akwai da jami'an tsaro duka a karamar hukuma hakan nan a state level sannan akwai retired alkalai a kowanne kwamiti namu a matsayin jiha da kuma kananan hukumomi za mu zaunar da su me ya faru to gari in ta zube kasan dama ba a kwashe ta daidai sai mu duba to kai ayi kaza kai ayi kaza dama sulhu daidaituwa ne to kowanne bangare in ya munce sai mu rubuta a rubuce dukkan bangarorin su sa hannu mu kuma wakilai mu sa hannu sannan kuma ajiye wannan rekod idan misali abin ya shafi bada wata diya kuna da kuɗi ne a kwamitin da kuke dan taimakawa saboda samu abun ya tafi daidai da yake sabon abu ne a yanzu haka mun fara aiki magana mu a ce mun ɗauki kuɗi mu baya wani bangare saboda ya yafe ko wani hakkin sa din babu amma tsakanin masu hakkin ne za mu daidaita su sannan kuma in abu ne ya zamanto dukansu ya fi karfin su ne mukan ba da shawarwari ga mutanen alkhairi ga tsakanin wane da wani abu kaza ya faru in muka bari abin zai lalace ko a kai mutum gidan yare ajiye shi to mu ce wane ka taimaka duk wannan yana da cikin ayyukan mu mukan ba da shawarwari ga masu hannu da shuni su shiga a ciki a yanzu haka wata baiwar Allah da tana gidan yari a kan wata matsala gaskiya in ka ji magana zai baka tausayi amma mun shiga ciki kuma mun sasanta al'amari wanda kuma abin sha'awa ne sannan a yanzu ka kafin in zo nan Abuja tsakanin makwabta guda biyu a kan fili wallahi abu ya zo mun sasanta mun kira mutanen lanan sabiya da sauransu an shiga tsakani an daidaita kowa kuma ya yarda da abin da sulhu ta yi musu a ƙarshe mu dawo kan wannan taron wannan taro ne na gidauniyar ilimi da ƙungiyar izala yaya wannan yake nasara a wannan zamani mai tsadar rayuwa alhamdulillah Haji Nasiru na ji daɗin wannan tambaya kwarai da gaske da sauran Allah sa wanda saurari wannan tambaya a kungiyar ba abin da ta yi fice a kai kamar wa'azi tun daga reshe zuwa karamar hukuma zuwa matakin jiha zuwa matakin ƙasa da ƙasa kuma yanzu Uh, Haji Nasiru ka sani dan adam jahilci ba abin da ba zai yi ba rashin sani ba abin da ba zai yi ba yau abin da muka rasa a Najeriya shine a wayar da kai kowa ya san hakkinsa babba ya san matsayinsa da hakkinsa karami ya san matsayinsa da matsayin babba sannan a san me adalci me rashin adalci me cin amana me rikon amana menene ibadanmu don me Allah ya halice mu irin wannan in ka sani ni na sani musulmai su riƙe alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a tsaya a kai kiristoci da Allah ya haɗa mu a ƙasa ɗaya su ma su tsaya a karantarwar bible nasu kowa ya tsaya kan wato iyakacin addini a fahimci addini to da irin wayannan halin da yau muka samu kanmu na wuyan sha'anin rayuwa da ta wato ta takaita kwarai da gaske haji nasiru wato a cikin wannan tambayan ka ko ni tsokan magana kace a wannan yanayi mai wuyan tsadan rayuwa kana gani in aka kama dan fashi da makami ko dan kinnafas kana ji irin abin da yake faɗa ka iya boko ba boko ka iya muhammadiya ba muhammadiya me addinin ka ni musulmi ne me ya kawo shi wannan guri rashin karantarwa ne to ga wa'azin da wannan kungiya take yi da sauran kungiyoyin addinin musulunci suke yi to shine wato amfanin a wayar da kan al'umma a ga cewa wannan abun barna ne wannan abun sabon Allah ne wannan abun zalunci ne to in muna gane irin wayannan ba za mu kuma gane irin wayannan ba sai ta hanyar irin wannan ayyukan da wannan kungiya take yi na wa'azantarwa da na karantarwa a makaranti a mataki daban-daban mun gode Sheikh Baba Gana sai wani lokaci mun sake samun dama mai wata sabuwar zantawar. Masu sauraro da wannan zamu daɗe tabarmar shirin a wannan mako, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum. To sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. yake ya yi are wa gaba daya mun gode Allah shi daya To madalla a gaida malam Nasiru yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko na cewa assalamu alaikum voa hausa al'umman zango da ɓaure da ke jihar katsina muna jinjina wa dan majalisar wakilan najeriya honorable nasiru sani zangon daura bisa samawa matasa aikin yi tare da kawo ayyukan raya kasa a mazaɓarsa zango da ɓaure allah ya saka da alheri da fatan sauran 'yan majalisun za su yi koyi da shi daga safiya nugumar zangon daura wannan sako na cewa matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ke shirin ɗauka na sake kashe kuɗi har naira dubu sau dubu ɗari har da ma 'yan kai domin farfaɗo da matatun man fetur a kaduna da wari ya yi daidai muddin za a kashe waɗannan kuɗaɗen ta hanyar da ta dace kuma za a yi wannan aiki tsakani da allah ba wai sama da faɗi ba kamar yadda aka saba kuma aka daɗe ana zargi sako daga usman shitu mahuta sakonmu na gaba ya fito ne daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce voa hausa ku faɗa wa likitocin najeriya cewa wannan yajin aiki da suke yi wani babban kalubale ne ga al'ummar najeriya don haka don girman allah da manzonsa su yi haƙuri su mai da wukan su kube su ci gaba da taimakawa al'umma kamar yadda suka saba domin fa duk wanda ya taimaki wani shi ma allah zai taimake shi ta inda bai zata ba sai sako daga abubakar kawo girgir da gali sirajo faki da shekarau audu girgir suka ce akwai damuwa sosai kashe mutane sama da ɗari da kungiyar amnesty international ta ce 'yan bindiga sun yi cikin wata guda a jihohin filato da kaduna da ke arewacin najeriya allah kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashe baki ɗaya sai kuma safon ahmadu manaja daga bauchi unguwan karofin madaki a najeriya ya ce muryar amurka ku bani dama in ƙara yabo da fatan alheri ga rundunar sojojin najeriya bisa ci gaba da samun nasarori akan 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu kashe mutane a Najeriya musamman ma a jihohin Borno da Zamfara. Fatan mu da addu'ar mu ga sojojin Najeriya shine Allah ya ƙara basu sa'a da nasara akan makiyan son zaman lafiya a Najeriya amin. A ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rijau ya ce matsalar satan mutane a najeriya sai kara girmama kawai take yi tun da gashi a jihar mu ta nija abin ya kai har da sace kwamishinan yada labaran jihar mu dungurungum ya ubangijin allah mun tuba ka jin kanmu ba don halin mu ba ka kawo muna karshen wannan matsala amin madalla yanzu kuma ga babale ya sake dawowa da takaitattun labaran duniya Kasar Zambia da take a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda dimokuraɗiyar su tafi tsayawa a Afirka za ta fuskanci gwaji a zaben wannan makon wanda shugaban kasar Edgar Lungu yake neman a sake zabensa. Ana sa ran zaben ya zama kankankan kuma wasu masu sharhi sun ce zaben shugaban kasar zai iya haddasa rikicin siyasa a kasar kudancin afirka Masu sukar Lungu sun ce ya yi amfani da dabarun hana 'yancin dimokuraɗiyya ya rufe wasu kafafen yada labarai da tsare 'yan siyasar adawa da masu sukarsa. Wani jami'i ya ce mayakan Taliban sun kwace iko da wani birni a kudancin kasar Afghanistan yau Laraba, wanda shine babban birni na takwas da ya fada hannun masu tayar da kayan bayan a cikin kwanaki shida, yayin da dakarun kasashen waje da Amurka ke jagoranta suka kammala janyewa. Shugaban wata kungiya da gwamnatin Habasha ta ayyana a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ya ce kungiyar ta kulla kawancen sojoji tare da sojojin tigray wanda yanzu suke sake dannawa zuwa babban birnin kasar yayin da rikicin da ya barke a yankin tigray a shekarar da ta gabata ya bazu zuwa wasu sassan kasar ta afirka da take ta biyu da tafi yawan jama'a shugaban sojojin 'yancin oromo ya ce mafita ɗaya yanzu ita ce kifar da wannan gwamnati ta sojoji da kuma yin abin da zai kwantar masa da hankali Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya sha babban kayi a zauren majalisar kasar yayin da 'yan majalisar suka ki amincewa da shawararsa ta bukata a rinka fitar da rasike daga wasu akwatunan zaɓe na na'ura. Bolsonaro ya dage cewa ana bukatar a fitar da rasike don kaucewa magudi ma tare da ya ba da wata shaida ba cewa tsarin jefa kuri'ar Brazil ta na'ura yana da haɗari ga magudin zaɓe. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da ya bada umarni gama ma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba ya makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na dare, amma sai a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.